wani irin aure ne an ɗaura aure da wata ɗaya tukuna aka yi dina mun yi aure on 16 of june an yi dina on 17 of july 2023 sai muka zo duk wani hidima alhamdulillahi ni na yi shi wanda komai a bayyane yake haddasa dakin no sadaki abubakar bashir mai shadda shi ya biya allahu akbar eh amma ba abin da amin ya allah amma ba abin da ya a wannan aura naira biyar ɗansa bai yi ciwo ke kika tare ko shi ya tare shi ya tare shikenan sai na zo da na zo kafin na mana gyare-gyaren gida sai na kama mana bristol hmm. sai muka zauna a can aka je har aka yi dina ranar da aka yi dina kar ki manta an ɗaura aure ina airport kin gan babu zancen yawa to my greatest surprise aka zo aka yi aure ango zai shiga ɗaki zalmalulun ango ashe ango dai ta lafiya ta Allah ya kyauta amin ya mm. mijina ya aka yi haka wallahi kin ganin nan ina da karfi wannan abin asiri aka min kuma duk asirin da aka min zai karye wayewa alhaji abubakar sadiq dan gaske na kira sunanka da alkhairi allah ya saka maka da alkhairi masoyin annabi is my godfather a garin kano hmm. sai na kirawo shi ekpa miyo da yarabanci come and help me oh. hmm. what happened he's the only person that I open up to him hmm. ya ce I should not kar in faɗa da ko kar in yi discussing in issue in da kowa in zo in same shi a office din shi sai na ce mishi to kenan ba matsala sai na ce mishi akwai ubangida na za mu je mu same shi ka damu sai ce to kenan ba matsala akan karya asirin kenan da aka yi eh, saboda karkin manta fa ya taɓa aure ba ya taɓa haihuwa hmm, hmm. ya za a yi kuma it's not ordinary shikenan sai muka je muka yi checking out straight to my house at that very night ne za mu je gidan abubakar sadiq ɗan gaske musan a matsayin shi na babba musan shawara da mafitan da zai bamu akan al'amara to lokacin ina building ɗin gidana da na koma of recent sabo hmm. sai muka je da ni da shi da pa na muka je ganin gidan ashe bayan tafiya na saudiya sun hada strong relationship with my pa which i don't know sai muka zo gida sai na cewa mai aiki na ta dafa mana indomi ina jin yunwa sai shi ma oga ya ce yana jin yunwa sai pa na ya ce shi baya jin yunwa to akwai kazan da muka zo da shi irin kwanan ne sai nace ta zuba kazan a cikin indomi aka zuba abincin to duk wanda ya sani yake rayuwa da ni ya san bana cin nama ba irin bana ci kwata ba amma bai dame ki ba eh. aka gama zuba kazan a indomi ban ci ba indomin kawai na ci sai na zauna haka da hannu na ma ban wanke ba sai in ji pa na ta annabi na san ki ba kya son cin kaza sai ki girki baki ci nama ba ni zan ci sai ya dauka ka sai ya fara ci to lokacin oga da muka shiga gidan mun shiga gidan mu uku da ni da shi da pa na mun samu mai aiki na a cikin gidan sai ya fito a wanka sai ya gan pa yana cin kaza sai ya yi wa pa a sai ya ce wa pa na ya muka yi da kai a cikin zuciya na i was like did he know my pa mm-hmm. sai na yi shiru sai ce aje abincin nan ka fita sai ni kuma a lokacin ina wa pa na kallon mutumin kirki ni ban yadda a cima mutum mutunci ba kuma in my own house za ka kore mun pa sai na ce ya za ka kore shi eh saboda